هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات نحلو والزرع مختلفا والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه من ثمنه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسلمين Ubangiji ta'ala ya ce wa huwa allazi ansa'a jannatin shine wanda ya kafa muku jannatin gonaki ma'arusatin waɗanda suke da dangin itace masu sanda su ne ma'arusa kamar itace waɗanda suke da 'ya'ya ko kuma dangin abin da ke tsurowa daga cikin ƙasa waɗanda suke da tara kamar gero dawa masara da dukkan abin da zai idan ya fito zai tashi sama ko dai ya 'ya'ya ko kuma ya fitar da zangarniya ya fitar da kwaya wannan su ne ma'arusha aisha nasin ma'arusha sannan kuma wa gaira ma'arusha shi ne kusan muku dangin abin da ke tsirowa daga cikin kasa da ya rama a rusashin waɗanda suke ba masu sanda ba waɗanda suke yato suke a cikin kasa su bari kamar kabewa kamar kankana da sauran dangin abin da yake yatuwa yake a cikin kasa ba sanda yake yi sama cikin ni'imar subhanahu wa ta'ala shi ne ya tsar muku da gonaki waɗanda suke dauke da nau'ikan tsuno guda biyu irin waɗannan wannan wa zar'a kuma shi ne ya fito muku da itace da dabino shi ne ya fito muku da shukoki daban-daban mukhtalifan ukuluhu wanda dan itacen sa ya sha bamban da juna lafazin ukuluhu ko kai zama akan kafin ko kai a sukun ko al ko al-ukulu duk yana nufin dan itace idan abin ya zama itace ko dangin kwaya idan abin ya zanto dangin kara ne ko wanda yake da karmami kamar dawa kamar gero kamar masara kaga wannan yana da kwaya ne amma abin da ya shafi wato ainihin inabi ya shafi dabino ya shafi rumman ya shafi dinya ya shafi kanya kaga wannan ya shafi ya ya yake dukkan su ana kiransu da suna al-ukulu ko ka ce al'ukulu wato kafin sun kai masa bamma ko al'ukulu wato an kafin sun kai masa sukuni muktalifan ukulu ƴaƴan su sun sha bamban da juna sun sha bamban da juna ta fuskar wasu sun sha bamban da juna ta fuskar launi wani ka gaisa kore shar wani ka gansa ruwan dorowa wani ka gansa bulu wani ka gansa baki wani kuma wani launin daban ba wannan sun sha banban da juna ta fuskar ɗanɗano wani mai zaki wani mai tashi wani mai garɗi wani mai hamami sannan sun sha banban da juna ta fuskar girman su wani babba wani karami wani tsakanakiya sannan kuma sun sha banban da juna a ta ta fuskar amfanin su wani kayan marmari wani abinci wani ya zama abinci da kayan marmari a lokaci guda yanzu abin da ya shafi lemo ya shafi gwanda ya shafi kankana da wannan kayan marmari ne amma abin da ya shafi gero dawa masara shinkafa duk wanda ya shafi kayan abinci ne abin da ya shafi dabino zai iya shiga sahun kayan abinci zai iya shiga sahun kayan marmari duk wanda hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar muku da dangin abin da ke furowa daga cikin kasa muktalifan ukulu yayin ita sun suka ta bamban da juna ta hanya daban-daban ta hanyar ɗanɗano ta hanyar launi ta hanyar kala hatta ta hanyar ƙarfin su ma ya ta bamban da su والزيتون والرمان ubangiji ne ya tsoro muku da azzaitun sannan ya tsoro muku da arrumman malamai suka ce da azzaitun da arrumman duk ka iya shiga cikin sahun azzara da yi wannan kala wa zar'a amma sai aka ware azzaitun da arrumman daban wato ya zanto takhsis ba da ta'min a ambaci aware a ambaci abu aware bayan an ambace shi a cikin taro cikin rubuce dan nuna cewa yana da wani koriya na muhimmanci akan sauran lalle ko shakka babu itacen zaitun yana da ƙarin muhimmanci domin sai itacen yana da amfani a jikin dan adam sannan mansa yana da amfani a jikin dan adam ya fi kowane irin mai ƙarin lafiya a jikin dan adam da amfani shi yasa ubangiji ta'ala yayi rantsuwa da itacen zaitun والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين to da haka kenan ware su daban a yi magana a kansu bayan sun shiga cikin kalmar azzarra wannan dan a nuna dan a ƙarin muhimmancin kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ware jibril da mika'il daban bayan sun shiga cikin sahun sauran mala'iku man kana aduwwan lillahi وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أي كان جبريل وميكال سنة في بسكين وملائكته أما سأكوار سنة هنا بقام فإنها معنى التخصيص بعد التعليم للعناية به قول الدلالة على الاهتمام به والزرع والنخل والزرع مختلف اكله والزيتون والرمان ubangiji ce mutashabihan wa ghayra mutashabih mutashabihan zaka ga yayi kamar da juna ta wata fuska wa ghayra mutashabih bai yi kamar da juna ba ta wata fuska yayi kamar da juna a ganin ido amma bai yi kamar da juna ba wajen ci idan ka tantana da baka sai ka ji tantanan ya ta bamban da juna ya yi kama da juna ko wanda ka ga danyensa ko rigar lokacin da ruwa ya sauka tsiran ya fito daga cikin kasa amma bai yi kama da suna ba wajen amfanin sa shine da zai da mutakabi kulu min samarhi ila asma kulu min ku ci daga cikin kai itacen da ya fito ila asmara idan yayi dada wa atu haqqahu yawma ku bayar da haƙƙinsa a ranar girbinsa wala tusrifu kada ku je gona da iri ma'ana kada ku ketare iyakar ubangiji kada ku yi almubazzaranci innahu la yuhibbu al-musrifin lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya son masu almubazzaranci baya son masu shallake iyakokin wannan aya tana kidayar ni'imomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ababen tanda a ce muka karanta ayoyi da suke hikaito mana cewa waɗansu daga cikin larabawa a lokacin jahiliya har ma zuwa farkon musulunci wato suna ɗaukan wani kaso na abin da Allah ya tsirar na amfanin gona su baya rabi su baiwa Allah rabi su baiwa wani Allah dukkanin su gaba ɗaya mallaka ne na ubangiji dukkanin su gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya tsirar da su ya fitar da su domin ni'im ta bayi dukkanin su gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya yi su domin ni'im ta ku tunda ko ya yi su domin ni'im ta ku ba shi halatta ku ware wani kaso daga cikin su ku haramta wa kanku bayan ba shi ya haramta muku ba ku ware wani kaso kuma ku halatta wa kanku danganin damar ku a'a gaba ɗayan su yayi su ne dan ni'ima yayi su ne dan halatti dan haka da safa su sai ce kulu min bi da asmara ku ci daga cikin ɗayan ababen da aka bayyana muku dinnan idan asmara lokacin da suka yi daya kar ku ware wani ku haramta wa kanku da san zuciyar ku ba da nufi daga Allah madaukakin sannan wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙinsa lafazin haƙƙinsa ubamirin da ke cikin haqqahu yana komawa zuwa game, yana komawa zuwa ga shi tsiran ko dan itacen ko yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana komawa zuwa ga shi dan itacen wa atu haqqahu ku bayar da haƙƙinsa shi dan itacen abin nufi ku bayar da haƙƙin da aka wajabta a cikinsa yaushe yawma hasadi a wata kira'a yawma shifadi wato ko kai wa ha'u din kasra ko kai mata fatha idan kai fatha hasadihi ala wazni fa'al kai idan kai kasra shifadihi ala wazni fi'al wanda idan hasada ya hasudu wanda yake babin nasara yansuru mazdarin kalmar shine al-hasdu akan ce hasada yahsudu hasdan daidai da nasara yansuru nasran amma anan sai aka ce hasada yahsudu hisadan ko hasadan saboda me suka ce idan ka ce hasada yahsudu hasdan kana son ka bada labarin aikin ne kadai girbewa ba tare da tantance lokacin da aka yi girbin ba amma annan yayin da kake wa haka hakahu yau hafadihi kana son ka kulla alaƙa da ranar da za a bayar da haƙƙin wannan ya zanto ita ce ranar da aka kammala girbi ba ranar da aka fara girbi ba domin alhasar ko alhisar ya dullu alal intiha ranar da aka zo karshen girbi amma da za ka ce alhaddu girbin kadai ba tare da iyakance lokacin farawa ko lokacin tsakiya ko lokacin ƙarshe ba ina fata mun fahimci wannan wato wannan sai ya nuna ranar da za a fitar da wannan aiki ita ce ranar da aka kammala girbi idan mun sauke abin da ma'anin girbi ko ranar da aka kammala yanka idan mun sauke abin da ma'anin yanka domin alhassu din yana daukar ma'anin yanka yana daukar ma'anar girbi ina fata mun fahimci wannan wa atu haqqahu yawma qiyamah to a nan gudun sai malamai suka ce me ake nufi da wa'atu yau yawma hasadihi wani irin haƙƙi ne wannan shin wannan yana magana ne akan zakka sananniya da muka sani cikin addinin musulunci rukuni cikin rukunan musulunci guda biyar ko wani haƙƙi ne sananne wanda ba zakka ba malamai sun yi maganganu daban-daban waɗansu malaman suka ce zakka ake nufi waɗansu malaman suka ce ba zakka ake nufi ba su malaman da suka ce ba zakka ake nufi ba hujjar su wannan aya tana cikin suratul an'am suratul anam ko makkiya ce an saukar da ita kafin hijira zakka kuma ba a wajen ta ba sai a cikin shekara ta biyu bayan hijira da haka kenan dukkan wata magana da za a yi ta maganar kashe dukiya ta maganar sadaka ta maganar wani haƙƙi lokacin ana maka to wannan haƙƙin ba ya da alaƙa da zakka wanda take a matsayin rukuni cikin rukunan musulunci guda biyar domin an shar'anta ta ne bayan an koma madina ina fatan kun fahimta dan haka a nan gurin haƙƙin da ake magana a nan gurin wani haƙƙi ne da ubangiji ala ya wajabta shi a rinka bayar da shi a cikin dukiya haƙƙi ne sananne a tun lokacin jahiliya waɗansu larabawan suna bayar da shi a cikin dukiyar da zarar mutum ya ɗauki magirbi zai tafi gona ko mutum ya ɗauki ya ɗauki wuka zai je ya yanko geronsa ya yanko dawarsa zai yanko shinkafarsa zai yanko alfamarsa ya riga ya tafi gona sai kawo su biki jimsa ta farko lokacin da ya yanko ya yanko ya yanko jimsa ta farko da wannan ta talakawa ko ta biyu ko ta uku da ta talakawa sannan kuma sauran sai shiga ta zama tashi lokacin da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan abu aka ci gaba da yin sa kafin a wajen sadaka shi ne sai aka samu suna haƙƙi sananne wanda zai da fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum haƙƙi sananne haƙƙin sananne ga wanda ya roƙa da ma wanda bai roƙa ba wanda ya roƙa kin ne kila yana da wadata amma ya roƙa duk da haka zaka ba shi wanda bai roƙa din nan ba kila ba ya da wadata duk da haka zaka ba shi duk da bai roƙa ba amma kaga inda zakka ce ta wajibi wanda take a matsayin rukuni cikin rukunan musulunci guda biyar to a wannan ubangiji ta Allah yayi bayanin waɗanda za a ba inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bi sabili fariqatan min Allah wallahu alimun hakim da Allah ya kidaya ajujuwa guda takwas waɗanda su ake biyo zakka wanda suke sananniyar zakka amma wancan haƙƙi ma'lum kuma Allah ya ce lisa'il wal ma'lum ba a lissafa mutane guda takwas ba sai nuna ya ta babban zakka ke sannan kuma shi ma an yi magana sa ne a cikin sa'ala sa'ilun bi azabin waqi wanda sura ce mai kiyaye ba madaniya ba ita ma kenan ba ta maganan zakka ina ba ta an fahimta dan haka dai wannan aya da take cewa wa atu haqqahu yawma hasadi tana magana ne akan wani haƙƙi da yake wajibi a da mutum ya bayar da shi a cikin dukiyarsa wanda ya sha bamban da zakka da haka shi ba a yi bayanin cewa nawa cikin nawa za ka bayar ba gwargwadon yadda kaga dama shi za ka bayar wannan shi ce maganar da Aba ibn Abi Rabah cikin tabi'ai Mujahid ibn Jabal shi ma cikin tabi'ai Ibrahim an-Nakhai shi ma cikin tabi'ai duk suka fita kan ta cikin malaman tafsiri wanda wannan galibin su dalibai ne daga makarantar Abdullahi dan Abbas mutanen makka wanda ake cewa a'lamu an-nas bi tafsir hum ahlu makka li'annahum ashabu abdullah ibn abbas mafiya kowa ilimi a babin tafsiri su ne mutanen makka domin galibin su almajiran abdullah ibn abbas ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka dai ubangiji ta ala ce wa atu haqqahu yawma hasad ku bayar da hakkin sa a ranar jirgin sa wannan sai nuna ba ma don zakka daga girbi ai ba za ka iya gane nawa bane ba sai ka zo jina ka sannan ka fitar da ɗaya cikin goma dan zaka ɗaya cikin goma ya ke barwa idan zaka ci kayan noma amma nan aikin a ranar girbi ranar da aka kammala girbewa sannan za ka bayar ba lalle bane ba wato ka iya sanin nawa za ka bayar wala tusrifu innahu لا يحب المسرفين kalmar ولا تسرفوا tana da alaka da ne cikin abin da a baya shin tana da alaka da kulumin samarhi idan mara wala tusrifu ko kuma tana da alaka da wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu idan mun ce tana da alaka da kulumin samarhi idan mara wala tusrifu ma'ana ku ci an halaka muku ci amma wajen ci kar ku yi israfi kar ku yi almubazzaranci ku ci daidai bukata kar ku yi abincin da ya fi karfin ci rabi ku ci rabi ku zubar sai ya zama almubazzaranci wala tubazzir ka bazira innal mubazzirina kanu ikhwan shayatin wa kana shaytan bi rabbihi kafura kaga kenan wannan yana da alaka da shi idan ko mun sai a'a yana da alaka da wa'atu haqqahu yawm hasabi sai zanto a babin sadaka ne ake nufi in ka tashi bayar da sadaka ka bayar daidai ruwa daidai saki kar ka bayar gaba daya sai kuma ka bar hannun ka babu komai wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la yusrik ku bayar da sarka daidai ruwa daidai kar ku ba kar ku sadakar da duk abin da ke hannunku ku kuma ku zo ba ku da komai idan kun yi kun yi na innahu la yuhibbul musrifin malamai sai suka maganganu guda biyu wadanda suka ce yana da alaka ne da na farkon wadanda suka ce yana da alaka ne da na biyu idan mun dauki yana da alaka da na farkon ko ce ka babu za mu samu abin da zai mara mana baya cikin faɗin Allah ta'ala a surar da za ta zo nan gaba ko kulu wasrabu wala tusrifu cikin suratul a'raf kaga nan take sai kullu alaka da a su ba tare da an samu fasilun bainahu ba ba wani fasila tsakanin wa kullu wasrafu wala tusrifu an bai ku amma kuma idan mun dauka cewa a'a yana da alaka da wa atu haqqahu yawma asadihi wala tusrifu to shi ma wannan zai sami wani abin da zai mara masa baya cikin nassosi ko dai ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke nuna cewa wato idan mutum zai bayar da sadaka kar ya sadaukar da duk abin da ke hannunsa gaba daya kamar yadda kare hana ya zanto marwaji to kuma kare ya bayar gaba daya wala taj'al yadaka mazlulatan ila unufika sannan kuma wala tabsutuha kullal basti fa taqud maluman mahdura kada ka zama marwaji sannan kuma kada ka bayar gaba daya to kada kaga shine wala tusriku innahu la yuhibbul muslimin آية تقول التي ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أبواب

تعتذر إن الله لا يهدي القوم الظالمين Ubangiji ce wa minal an'ami abula kan wa farka wannan asabi ne akan abin da ya wuce a baya abin nufi an sha'alakum min al-an'ami haka ya halitta domin ku min al-an'ami daga cikin dabbobin gida hamulatan manya manya wa farkan da kuma kanana lafazin hamula ana nufin waɗanda za a iya ɗora musu kaya ko kuma a ɗaura musu wato ainihin kaya su ja a hausu su ɗauki mutum ko kuma a ɗaura musu galma su ja ko a ɗaura musu amalanki su ja yanzu ka gara kullum ana iya hawansa sannan ana iya amfani da shi wajen jan ruwa ga wuraren da suke cikin yankuna na sahara waɗanda suke da rijiya mai tsananin zurfi sai su samu babban guga wanda idan an sauko shi a kusan drum ɗaya sai a daura shi wanda igiyar idan aka dora da fara da nisa dan adam ba zai iya ba. idan gugan ya shiga sai a daura igiyar a jikin kuma sai a kora shi ya tafi tafiya har ya kawo bakin gaci sannan wajen mutum a jirin ko hamsin su yi tarayya da jima wajen ɗauko shi ba ka ga wannan cikin dabbobi a mula ne sannan kuma za a iya saura masa amalan da. haka kanu za su iya dangalma a yi huda da su wajen noma sannan kuma za a daura musu amalanke a daura buhuna ko dame dame na kayan abinci su dauka daga wuri kaza zuwa wuri kaza duk wannan sune amuda wa min al-an'ami da cikin dabbobin gida ubangiji da ala ya halitta musu hamulatan manya manya wa farkan da kuma kanana lafazin farkan din malamai sun yi sabani a sai ina nufin malaman lugha wadanda suka ce hamula man rakuma kai tsaye wannan ana nufin rakuma kai kaulan da, amma farkan wadan suka fassara shi da kananan raƙuma wadan kuma malaman suka fassara farkan da cewa su ne tumaki da hawai wadan suka ce farkan na daukan kananan raƙuma ba a kiransu da suna hamoda din ba ka iya daukar kaya sannan kuma farkan yana iya daukan ma'anan tumaki da hawaki tunda su ba a iya hawan su ba sa iya daukan mutum idan ya hau su sannan kuma ba a iya daura musu galma su ja ba a iya noma da su ba a iya daura musu kaya da dauka irin yadda kuma da manyan shanu ke iya daukan kaya dan haka dai ubangiji ta ala na lissafa wannan a matsayin ni'imomi da ya mana mu mutane waɗannan dabbobi sukan ɗaukan wa mutane kayan da ɗan adam ba zai iya ɗauka ba kamar da surutun na halitta nuna wa asqalakum ila baladin lam takunu zalibihi illa bi shakkin anfus inna rabbakum ra'ufur rahim sukan ɗauki kayan su zuwa ga garin da hutun ba za ku iya kai kayan zuwa ga wannan garin ba sai da gumin goshi sai da jikin goshi sai da wahala amma ubangiji ta Allah ya hore muku su da dauka muku kayan su kai can wurin duk wannan ni'ima ce daga cikin nemomi ku sarrafa su tare cewa sun ci ku karfi mutum daya ya koro garke guda saniya ɗari rakuma ashirin talatin hamsin sama da haka saboda ubangiji ta Allah ya kwace musu hankali ya baka inda zai ara musu hankali tsawon minti biyar ba za ka iya sarrafa su ba. to kaga duk wannan ni'ima ce daga cikin nemomin ubangiji ubangiji ce ku nomin ma razaqakum Allah ku ci daga cikin abin da ubangiji ta ala ya arzuta ku da shi abin nufi ku ci daga cikin waɗannan dabbobi na ni'ima gaba daya kar ku haramta waɗansu ku halatta waɗansu irin yadda mutanen jahiliya suke rike sannan ku dauka gaba daya arziki ne daga Allah ya hore shi domin wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku ce za ku bi hanyoyi na shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan dan adawa ne a gare ku mai bayyana da adawa a sanari gare ku samaniya ta azwaj lafazin azwaj jam'i na kalmar zawj kalmar zawj na nufin miji sannan yana nufin mace namiji ana ce masa zawj mace ma ana ce masa zawj da haka ce suka ce zawj suna ne likulli zatin munzammatun ila al-ukhra ga dukkan wani zafi da ake hada shi da uwansa wanda rayuwarsa ba za ta yi ba sai da ɗaya namijin dan adam rayuwarsa ba za ta yi ba sai da me ta matar dan adam ita ma ta matar rayuwarsa ba za ta yi ba sai da me namiji wanda libasun lakum wa antum libasun lakum da haka Allah ce li taskunu ilayha to kaga kai namiji zawj ne ita ma matar zawj sannan kuma zawj yana nufin kala an gane ko kala kala na abu da haka idan an ce azwaj ga abubuwa waɗanda suke wato kala kala daban-daban wani fari wani gaki, wani babba wani karami wani dogo wani gajere wani mai amfani wani mara amfani kuma ana kiran sa zau ana nufin asirku ko annawar ubangiji ta Allah ce kama ne da azwaj wannan fassara ne na abin da ya wuce a baya abin da ya wuce a baya an ce wa min al-an'ami amulatan wa fasla kamar mai tambaya da kuma taure wato da ku yake da kake ne shine min al-ba'd sunayn wa min al-ma'd sunayn lafazin al-ba'd wannan suna ne na jam'i suka ce la wahida lahu min lafzi ba ya da mufradi a cikin jinsin sa wadansu malaman suka ce a'a al-ba'd ko shakka babu jam'i ne idan an tashi mufradin sa a iya cewa al-za'imu idan ana nufin namiji as-sa'inatu idan ana nufin mace as-sa'nu kuma gaba ɗayan su da yawa kamar da suka ce al-ma'zu shi ma suna ne na jinsi wanda shi ma la wahid lahu min jinsi ba ya da guda daga cikin sa a lugar larabci waɗansu malaman suka ce yana da guda ɗaya shine al-ma'izu wato guda ɗaya amma a hakikanin gaskiya al-ma'az jinsi idan ka zaka fadin guda daya sai dai kace a kai ya zanto dan taure kenan sannan al'am ya zanto ita abu ya dai a takaice dai ubangiji ta alaji samaniya ta azwajin min al-dha'n ithnayn wa min al-ma'az ithnayn yanzu ba an samu guda hudu ba sai ubangiji ce kun kace da shi. su الذكرين حرم أم الأنثيين shin guda biyun namijin guda biyu cikin tumaki da awaki ubangiji ya haramta anil unsayni ko matan guda biyu cikin tumaki da awaki ya haramta amma kamalat alaihi arhamul yi, ko kuma abinda mahaifa ta kunsa shine ubangiji ta ala ya haramta nabbi'uni bi ilmikum kuntum sadiqin ku ban labari bisa da ilimi ba bisa ga jahilci ba in kuntum sadiqin inda da kuke cewa ko masu sani wa min al-ibil wa min al-bakr sunai lafazin al-ibil shi ma ana nufin raguma shi ma ka takarda da biro ka rubuta ismul jins ne la wahida lahu min lafzi idan an ce menene guda daya na al-ibil sai da kace jamal amma ba ya da guda daya daga cikin lafazin sa jamal namijin rakumi guda daya ta matarsa kuma annafa amma al-ibil raguma kamar yadda al-bakar shi ma ismul jins ne an gane ko yayin da zaka faɗi mufrad sai dai ka ce al-baqaratu ta mace nan guda ɗaya. ina ba an fahimta wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqar ithnayn cikin raquba akwai jinsi biyu namiji da ta mace wa min al-baqar ithnayn cikin kanu ma jinsi biyu namiji da mace sai ubangiji ce kun ka ce da su a zakarai ne har zama amil unsayi maza biyu cikin raƙumi da ka ubangiji ta Allah ya haramta musu abin yi da ko mata biyu taguwa da saniya ubangiji ta Allah ya haramta musu an mastamalat alaihi arhamul unsayin ko kuma abin da mahaifa ta kulka na na mata biyu cikin waɗannan jinsin halitta su Allah ya haramta am kuntum shuhada'a ko kuma kun zama shaidu kuna halarta kuna nan da ranku idh wasaqakum Allahu bi hadha yayin da ubangiji ya yi muku wasiti da wannan abin da kuke cewa na cewa kaza ya halatta kaza bai halatta ba ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على wa muharramun أبن لكي تكن Wani abin da ke kance shi wajen halarci ga mazajenmu haramun ne ga matanmu wannan abin da kuka faɗa shin kuna halarce ne ga kuka Allah ya faɗa muku haka kuka ji kuka haddace shine am kuntum shuhada idh wasaqakum Allah bi hada sai ubangiji yake fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban yudilla an-nas bi ghairi ilm ba ba ku zalunci a ban kasa sama da wanda yake rikiri ƙarya ya jingina ma Allah yudilla an-nas bi ghairi ilm dan ya halakar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle ubangiji baya shirye da mutanen da suke azzalimi abinda wannan ayoyi suka kunsa suna bukatar bayani kafin ku su malamai suka ce ya yi isara ne zuwa ga wani asal min usulul kadal wato wani cikike daga cikin shikashikai na musu ko jayayya dan ya halatta a yi musu a wani lokaci tunda Allah ya ce da manzon Allah wajadilhum billati hiya ahsan kuma ya ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum yin mujadala jayayya da musu sai in ce faɗi in faɗa da nufi in tabbatar da gaskiya wannan ya halatta da nufi in kare sunna a yayin da wani ke yada bid'a wannan ya halatta da nufi in bayar da kariya ga katangar tauhidi lokacin da wani ya ɗauki diga ta karka yake kokarin sassake ta wannan ya halatta wajibi ne in yi haka ina ba da an fahimta wannan shine wajadilhum billati hiya asa amma haka kawai in yi musu dan baka yawon baka haka kawai in yi mutu dai in gina tsurawa ne haka kawai in yi musu dai in gina cewa na bango ya nasa ta cewa wannan bai halatta ba amma in yi mutu, liyusikal haka, wa yusikal al-batila dan Allah ya tabbatar da gaskiya a gane sa Allah ya rusa ƙarya a gane ta wannan ya zama wajibi in yi mutu a wannan tsari shi yasa Qur'ani yi ishara zuwa ga wani asali daga cikin asalai da jadal ko musu abinda a nan wurin ayoyin suka nuna shine abinda malaman usulu suke kiransa asabar wa takfir asabar wa takfir asabar din da jikin at-taqsim malaman al-jadal suke kiransa da suna wato at-taqsim wa tarbit at-taqsim wa tarbit abinda suke nufi shi lokacin da wani ya da'awar kaza yake kaza sai kuma ka tabbatar da ƙarya yake yi to kana da hujjoji kana da hanyar da zaka bi ka rusa shi sai daga cikin hanyar da zaka yi ka rusa shi shine ka rusa hujjar ka me ya hujjar ka cewa ka za ka sai ka kawo tunani na hankali hujjar ka ko dai ka zama kaza ko ta zama kaza ko ta zama kaza ka yi kokarin idayar abin da kake tsammani shine zai zama hujjar ka ka iyakance adadin da lalle hujjar ba za ta fita ba daga cikin wannan adadin kila ba za ta fita cikin ababe uku kila ba za ta fita cikin ababe hudu kila ba za ta fita cikin ababe guda biyar cikin ababe hudun nan ko uku nan ko biyar din nan kila dukkanin su lalatattun hujjoji ne kaga ka rusa su kila ɗaya ne gaske shi kuma ba shi ne hujjarsa ba guda uku su ne lalatattu shi kuma da su ya hujja kaga idan ka rusa su ka rusa hujjarsa zan yi kursani da wadansu ayoyin da ku gane dan sai mu dawo wannan ku ku ga fahimta akwai mutumin da ake kira asu bin wa'il cikin mutanen makka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari khabbab ibn al-arif yana bin shi bashi yace ka biya ni bashi ne yake ba zan biya ko yace in baka biya ni ba nan gurin ka biya ni a can yace lalle zan biya ka domin yadda nake mu wadaci a nan gurin da yaya a nan haka za a tafi da ranar tashin kiyama ina mawadaci kuma ina da ƴaƴa da haka idan mun haɗa ta na biya su cikin dukiya ta talakira sai ubangiji ta Allah ya masa rashi a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala lahu yanna malan wa walada shin kaga wannan wanda yake musu da ayoyinmu ya kafir cewa ayoyinmu yana cewa la yanna malan wa walada Lallai za a bani ɗaya. za a bani dukiya gobe kiyama idan mun je lahira menene hujjar sana wannan da'awar dai ne daga cikin ababe guda uku ko dai zan to ya laifi allan gaibu ya ga haka ko ya to ya yi alƙawari tsakanin da Allah ko ya zanto ya yi akwai wani abu ba wannan ka? sai ubangiji ya ce asal al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azab madda wa ma yaqulu wa yatina farda asana al-ghaibu shin ya laita Allah gaibu ne haka an tattaka inda ar-rahman ahada ko ya rike alƙawari tsakanin da Allah waɗannan lafazar guda biyu sai Allah ke kalla ba na farko bane ba na wannan ya kariya ce sai Allah ce su kuma ya tudu za mu rubuce abin da yake faɗa tunda me yake kariya ce wa namudduhu min azabi maddan wa narzuhu ma ya tudu wa na farda kaga wannan da awata ce cewa za a tashi shi gobe a bashi ɗaya da dukiya ko dai ya zanto kariya ce ko ya zanto ya ka allon gaibu ya gani ko ya zanto sun yi alkawali da Allah kaga ka tattare hujjojin cikin guda uku cikin guda uku nan an rusa guda biyun farko saura daya kaga duk wanda ka tafi da hujjojin su cikin wannan kaga kana mali yahudu suka ce nan ta masana naru illa ayyaman ma'duda babu yanda za a yi wuta ta kafe mu sai kwanaki kadan to kaga su ma cewa wuta ba za ta kafe su ba sai yan kwanaki kadan wannan da'awa ce ita ma wannan da'awar inda za a tambaye su dalilin su dai ba zai fita ɗaya daga cikin ababe guda uku ko dai zanto sun yi alƙawari tsakanin su da ubangiji ko ya zanto su ma sun leka cikin allan da sun gano ko ya zan zanto ƙarya ciki akwai wani abu da ban ba wannan ba sai ubangiji yake attaqastum inda allahi ahadan falan yuklifa allahu ahada am taquluna ala allahi ma la ta'lamun bala man kataba sayyi'atan wa ahabat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga kuma sai aka rusa ta wannan hanya idan ka lura waɗancan ayoyi na cikin suratul maryam da wannan ayoyi na cikin suratul bakara suratul maryam ta faɗa ababai guda biyu suratul bakara ta ambaci ababai guda biyu tunda ya mai mai cikin suratul bakara da suratul maryam akwai abin da a cikin suratul maryam kadai yake akwai abin da cikin suratul bakara kadai yake kaga ababen sun zama guda nawa uku dauki ma'anar afsal al-ghaiba wannan ya zo cikin suratul maryam kadai bai zo cikin suratul bakara ba ina ba ta fahimta dauki ma'anar wato an mitta da inda rahmani ahada wannan ya zo cikin surtu maryam kuma ya zo cikin surtu bakara din da yake kul attakhasum inda allah ahadan falan yukhlif allah ahada dauki ma'anar an ta kulo na allah ma la ta'lamu ya zo cikin surtu bakara amma bai zo cikin surtu maryam ba idan ka hada haba bai nawa nan, uku daya ya zo cikin surtu bakara da surtu maryam daya ya zo cikin surtu maryam da zo cikin surtu bakara ba daya ya zo cikin surtu al-baqara da zai cikin surtu maryam ba idan ka hada ya zama nawa guda uku dan wato amin ka kaga inda rahmani ahada wannan ya zo cikin surtu maryam kuma ya zo cikin surtu bakara dan ne yake kun attakhtum inda allahi ahadan lan yuklifa allah ahada dauki ma'anar an ta kuluna ala allah ma la ta'lamun ya zo amma bai zo cikin kurku bare ba idan ka hada uku daya ya zo cikin kurku bakara da kurku maryam daya ya zo cikin kurku maryam zo cikin ba daya ya zo cikin kurku albakara bai zo cikin maryam ba idan ka hada ya zama nawa ɗauki ma'anan wato an kaba inda rahmani hada wannan ya zo cikin kurku maryam kuma ya zo cikin kurku bakara din da yake قل falan yusrif Allah ahada dauki ma'anar an ta kuluna ala Allah ma la ta'lamu ya zo cikin sura bakara amma bai zo cikin sura maryam idan ka hada raba bai nauyi nan uku daya ya zo cikin sura bakara sura maryam daya ya zo cikin sura maryam bai zo cikin sura bakara ba daya ya zo cikin sura al bai zo cikin sura maryam idan ka ya nawa nan bakara sai ka aure su daga cikin surtu murya lokacin da ke cikin surtu bakara a tasiri ɗayan nan da babu a cikin surtu murya sai ka aure surtu bakara yayin da kake cikin surtu bakara za ka samu cewa babu asal al sai ka aure su daga surtu murya idan ka je surtu murya babu an taquluna ala allahi ma la ta'lamun sai ka aure su daga surtu bakara dan ka fassara in ka da sai ga da guda nawa ne guda uku ne ina fata an fahimta to idan ka zo nan gurin ayoyin da muke ciki sun haramta waɗansu dabbobin da maza sun haramta waɗansu dabbobin da maza sai a zargi da ala ya takaice dalilin da zai iya zama shi sa kuka haramta ko dai dan dabbar namiji ce shi sa kuka haramta a idan haka ne da dole namiji zai zama haramun cikin dabbobin ko dan dabbar da take shi sa kuka haramta idan haka ne kowace mutum sai ta zama mai haramun ko kuma dan dabbar ta zo cikin mahaifar ta sauki namiji da mace idan haka ne da duk abin da ya zo cikin mahaifar ya zo mai haramun su ko da haka suke ba sai suka ware waɗansu matan sun halatta waɗansu matan ba su halatta ba waɗansu matan sun halatta waɗansu matan ba su halatta ba a sai ka ji nan illa sun ba ita ce azzukura ba ba kuma ita ce al'uluka ba ba ita kuma ita ce arrahim ba wanda shi ta Allah ce a zakare da harrama amil kayi in dai dan azkura ne yake illa wannan da kun haramta dukkan zaka daga cikin dabbobin in al'unusa yake illa da dukkan abin da yake tamaki cikin dabbobin har haramta kun haramta shi in kuma kasancewar mahaifa ce illar da duk abin da aka haifa kun haramta shi ya rage illa daya shin Allah ya muku magana ku da shi am kuntum shuhada a ido asasin Allah bi hada to nan Allah bai muku magana ku da shi ba sai abu dai ya rage na karfi shi ne kariya shi yasa Allah ya ce man mu mimman iftara ala Allah kadiban li yudilla an-nas bi ghairi ilmin inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin shi yasa lokacin da muke rubuta wajen jama'a kallafin maulidi maulidi maulidi muka ci da abu ne mai sauki da alari da ismaili da isiya da misala da askari da mustafa duk da su da koyan addini mu da ku duk mun imani da su ko muna koyan addini da su amma cikin waɗannan littattafan ba ɗaya daga cikin su da ya kawo babi ko fasali na mulki to me yasa ba su kawo ba yanzu muna neman illa da ta sa ba su kawo ba ko dai dukkan su sun yi mantuwa shi yasa ba su kawo ba ko kuma dukkan su sun ɓoye ilimi ko kuma dukkan su sun jahilta da su kan ballon da rigar haka su kawo ko kuma ko kuma wani bida a cikin gari da aka fuska yi saboda haka cikin waɗannan dole a yi ɗaya mantuwa suka yi gaba ɗaya ilimin su ne bai kai ba ko ya gaskiya suka yi a aƙidar su shi ɗin wannan ba addini bane da haka ba turbi sai ba ka da shi dole ne yi da cikin biyayi dole ne wannan shine hanyar tattaunawa wannan kaga shine usulubin da aka gane gurin dole daga cikin asalai na zakar na tattaunawa daga ganin mutane idan ce baka kana jin wani kai kai ko wani ka tsiri ba jin ba ka san wani ka tsiri ba na jin ko wani wali wallahi tallahi na san wali kuma ni ba na yin karin karama sana ya da wali ne na ya daina da karama ba na inkari ba na masa hasada karama da Allah ba Allah ma ya kara masa sakuriya a kan amma rigimar ku ba a kan kasancewa sauri ba ne ba kuna barin babin da ake musu kun bar filin dadar sun shiga wani wuri ba wannan ne filin dadar ba ba shi ne filin faɗan ba maganar ba wai karama ta mutu yana da karama na yadda shi wali ne din na yadda amma maganar abi shi waye ya je abi nan ne inda mutu wane ne ya ce hadisi ni na ta shi wuri amma ni ba zan ba zan bi dalili na nan zan bi shi ba ba wai dan da wali gare wali ne Allah kara maka kara na yi gare amma abin da ke faruwa shi ne na san tarihin haihuwarsa an haife shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wato kenan bayan hijira shekara ta dubu ɗaya da dari ɗaya da wato kenan bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya da shekara ta dubu ɗaya bayan annabi ya bar duniya da shekara dubu ɗaya da dari ɗaya da arba'in da wani abu sannan sai aka haifi shi wane da aka ce masa waliyi ko mai karama to wannan tarihin na shekara dubu daya da arba'in da wani abu da ɗari ɗaya da arba'in da wani abu mutane sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi haji sun yi zuke sun yi hailala sun yi zuke ifadi salati suke yi salatin da ba na shi ba zikirin da ba na shi ba sallah da ba irin ta shi ba irin wanda annabi ya koyar ta yi ko ba kai ba za su shiga aljanna ranar tashin kiyama ko ba za su shiga ba amma su ba shi su ba dan lokacin ma ba haife shi addinin su yayi to dan me sai da aka haife shi kuma sai yayi juyin mulki yace sai an bin da shi da aljanna kaga inda rikici da haka ya dogare idan kana son a zo na lafiya ka daina ba ruwan ku da duk waliye bayan Allah sun yarda da su waliye ne ko mai suna da karama amma biyayya wa aka ce abi annabi aka ce abi sai kana magana da kai wallahi wallahi duk wanda bai bi annabi ba ba zai shiga aljanna ba kai kuma ka rantsa ka ce wallahi wallahi duk wanda bai bi wanda ba zai shiga aljanna ba ka zo na magana sai ta guda sai in kawo maka dubban mutanen da ba su bi ba kuma ka yarda da su ka yadda da abubakar ka yadda da umar ka yadda da usman har ma ta sahabbai ka yadda da tabi'ai har ma ta tabi'ai ka yadda da imam malik ibn anas ka yadda da imam shafi'i ka yadda da imam ahmad bin hanbal duk da su bi shi wannan wali ba ko su san shi ba ma dan tsakanin su da su shekaru ɗaruruwa duk bi shi ba kuma muna kyautu da san dukkan waɗannan yan aljanna ne da su san shi ba a tarihi ma san ba a yi shi ba ma lokacin da su samu duniya kuma za su shiga aljanna ko ba haka ba in sha Allah za su shiga aljanna to me yasa da ya zo daga bayan sai aka ce shi din kuma sai in an bi ne sannan ko za ki da kaga nan gure inda malaman za su da alka sona a haka a cikin ruwan sanyi ba zagi babu faɗa babu wani kaza ne wani kaza ne su da kike har a cewa wani kowa ko me ne ko a tattauna babu sai da mun da bai canza aya ta gobe kullahi إلا عبد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اذكر غير باغ ولا عاد ربك غفور رحيم وبنجي تقول كده لا أجد فيما أوحي إلي محرما ليفا ban samu ba fi ma uhiya ilayya cikin abin da ake min wahayinsa muharraman wani abin haramci ala fa'ilin ya ta'amu a bisa ga mai ci da zai ci illa an ya mai sai in abin ya zamanto nufi au da mammaktuhan ko jini wanda ke kwaranya aw lahma khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun to cikin wannan ya zama datti ya zama kazanta aw fiskan uhillan uhillan uhillan ghairi Allah bi aw fiskan ko kuma abin da ya zanto fasikanci uhilla da ghairi Allah bi an kuluru da sunan wani ba Allah ba an ambaci sunan wani ba Allah ba lokacin da za a yanka to wannan shi ma duk yana cikin danyen abin da yake na haramun da na samu an haramta mun cikin abin da ake nuna kai ma'ana wannan aya tana take ce haramun cikin waɗannan ababai guda uku ko dai abu zan so muke ko abu zan so jini wanda yake mai faranya abin da ake nufi da jini mai faranya shi ne jini wanda yake ruwansa saboda lokacin jahiliya larabawa sukan huda dabba sai jini ya zuba sai su tsara sai su sha wani lokacin su huda dabba idan jini ya taru sai su busar da shi idan sun busar da shi kuma sannan sai su tura shi a cikin sai ubangiji ta Allah ya haramta wannan domin a cikin hakan akwai azabtar da dabba sannan a cikin hakan shi jini lokacin da yake farin yowa daga jikin dabba gane ban jini yakan dauke da kwayoyi kan kwaya na cuta to saboda haka lokacin da mutum zai ci haka zai yi cutuwa ban da shi ke za ka sai aka haramta shi shi ne audaman maksuha au lahama khinzirin ko kuma naman alade Fa'in fa innahu rijsun lafazin fa innahu zamiri na koma zuwa ga mai yana koma zuwa ga lahmu khinzir kenan ko kuma yana koma zuwa ga al-mazkur wadansu malamai suka ce yaudu ila lahmu khinzir wadansu malamai suka ce yaudu ila al-mazkur idan an ce al-mazkur yana koma zuwa ga abin da aka ambata to abin da aka ambata kuwa kaga ya shafi maita ya shafi damin maskuru ya shafi lahmu khinzir dukkan sa fa innahu ya da tafi akan domin ya kudu irin maskuru kamar yadda ubangiji ta ala alaci qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun bayna zalika lafazin zalika da subul isara yaudu ila maza yaudu ila mazkur yaudu ila farid wa yaudu ila al-bikr kaga abu guda biyu ne amma ibnu isara sai zan ko mufrad kamar yadda annabi abu ne wanda yake muta'addi shine maita lahma tanzir da gome wato damin maskur kaga abu ne muta'addi amma kuma lokacin da zamiri zai koma gare shi zan to mukra domin fi ma'anar mazkur fa innahu rizqu aw fiskan uhilla li ghayri allahi bi fa man yasfurra ghayra ghadin wala adin dukkan wanda ya tilastu ba yana mai ƙetare iyaka ba ba yana mai zalunci ba wajen cin tsaye daga cikin ababen nan da aka haramta fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle ubangijinka bai gafara ne sannan kuma bai dace ne to sai mu kaje ta nan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban hakki kuma Allah ya shafe mu assalamu alaikum